يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا ستين شدة آه، بيتر الشفاء دمتي غباترها لتافن القاضي إياض بن موسى mai rasuwa shekaru 902 da biyu da suka wuce Allah mu da kuke masa rahma za mu ci gaba insha Allah babi karamin babi na goma sha daya alfaslul hadi ashar yana karkashin babi na biyu a wani littafin shafi na 85 wani shafi na 97 wani kuma shafi na 99 shi wannan darasin yana ɗauke da bayani game da hankalin manzon Allah ya ce amma furu iya, wato yana magana ne game da kyawun hali sai ya ce asali wato asalin rassa da aka samu na kyawun hali wa unsuru yana bi iya. to sannan kuma tushen na maɓuɓɓugan kyawun hali wa nukuɓɓaku da'iratiha ya ce kuma sannan da'irar da al'amari yake kewayawa a kai al'amari da ya shafi kyawun hali gaba daya yana kewayawa ne a kan hankali saboda ka yi sa yake fal'abkalu hankali wato shi ne tushe wanda duk wani kyawun hali yake samun asali daga wurin shi don ya fara matsala yana ishara yana ba mu ishara da ainihin magana da ya yi a wancan babi da ya gabata inda shi ne ya shafi kyawun hali Ke sa ke cewa aslu furu'iha lamirin yana ishara ga ne kaga yana ishara ne ga wancan babi da ya gabata wato yana nufin kyawun hali gaba daya asali inda aka samu rassa wanda duk wani kyawun hali yake fitowa ƙarƙashinsa ya ce wa unsuru yana bi'iha tushe wanda shi ne unsur asali da larabci shi ne al'aslu idan aka ce al'unsur ana nufin al'aslu yana bi'iha maɓuɓɓuga na kyawun hali tushensa sannan ya ce nukutsatu da'iratiha yana nufin al'amuru wato al'amari gaba ɗaya makewayensa duk abin da ya shafi kyawun hali al'amarin da ya shafi kyawun hali ya zama to yana kewayawa ne game sai ce fal'akalu kamar yana mana ishara da cewar hankali ita ce shi ne farko hankali shi ne masaunin kyawun hali allazi minhu daga hankalin nan ne ya ce yan ba'isul ilmu daga hankali ne ilimi yake bubbuga shine ya dafa'u shine yanba'iku ta ina ake samun ilimi ilimi yana ta'allaka da hankali wal ma'rifa yake da sani wa yatafarra'u min hadha to daga nan ne wato yake rarrabuwa ake samun sukubur ra'ayi a samu zurfin zurfin hange asali da larabci idan aka ce saqubur ra'ayi ana saƙaba ra'ayi ko ana nufin asaba dacewar ra'ayi shine sai a cewa wani mai surfin wato hange wanda yake da hange mai nisa yana cewa daga hankali ne ake samun zurfin ra'ayi wa jawzatul fitna da kyawun fahimta menene alfitna shi shine alfahamu wato kyawun fahimta ya ta'allaka da hankali kamar yana nufin cewa hankali shine jigo na kyan hali gaba ɗayansa sai ce wal isaba da dacewa wani nazaru lil awaq wa sidqu da kyawun zato kyautata zato wani nazaru lil ƙiri da la'akari da ƙarshen al'amura mutum ya yi tunani game da yadda ƙarshen al'amari zai kasance wannan shi ma ya ta'allaka da hankali wa masalihun nasu da abin da duk yake iya jara ran ɗan adam wanda hankali shi ke auna shi wa mujahadatu shahwa da fada da sha'awa wa husnus siyasa da kyawun gudanar da al'amura yace wa tadbir da kuma shiryawa wa tinaqul fada'il da riƙon kyawun hali wato halaye masu falala shine al-fada'il hali da ya zama to mai kyau shi yake ce ma alfadila menene ma'anan iktina'u shine ittikhazul fada'il idan mutum yana kokarin rikon hali wanda yake ainihi mai falala hali mai kyau mai daraja wa tajannubur raza'il da nisantar makaskantan halaye wannan kamar yana magana akan muhimmancin hankali ga kyawun hali shine sai yace wa qad asharna ila makanihi minhu mun yi ishara ga matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da shawun hali wa bulubihi minhu da isar da annabi yayi game da kyawun hali din wa min al-ilmi da kuma ilimin da annabi ya samu al-gayatal quswa wanda ya kai wato ƙarshen makura idan aka ce algaya wato shine ƙarshe, alƙusuwa kuma shine almuntaha wato abin da ya zama ƙarshe. idan ana nan waye wanda ya fi kowa kyan hali sai a ce mazan Allah yake allati lam ha basharun siwahu matsayin da wani ɗan adam bai isa gare shi ba in ban banda mazan Allah maganar ilimi maganar kyan hali babu kamar manzon Allah sai ce domin jalalatu mahalli daukakar mahallin annabi muhammad min zalika ai dalilinsa saboda kyan hali da kuma hankali saboda kyan hali da hankali shi yasa ai annabi ya samu darajar da ya samu shi yasa yake min zalika wa mimma yatafarra'u minhu ta yana daga abin da yake samuwa wato ake samu yake zama reshe karkashin wannan karkashin hankali muhaqqaqa wanda yake tabbatacce inda man a majari ahwalihi ga duk mutumin da yake ta bibiyar magudanar halayyan manzon Allah idan kana bibiyar labarin annabi Muhammad kana bibiyan al'amari da ya shafi manzon Allah kawai ka rika bibiya yake zaka tabbatar wa iradi siyari ya ce duk mutumin da yake bin tsari irin na tafiyar manzon Allah idan aka ce al'ibtirar ana nufin intibar intibar musairiki yanda tafiyar manzon Allah take da tsari ka ringa lura in dai ka sa lura wa tsala'a jawami a kalamihi don mutumin da ya yi bincike game da matattaran maganganun manzon Allah idan kai bincike to babu shakka za ka gani. ya ce fi haƙudwa za ka tarar da abin koyi game da manzon Allah to babu shakka haka ne Wata duk wannan shimfiɗa yake saboda ya tabbatar mana hankalin anai muhammad ya tsada hankalin kowane ɗan adam ko gaskiya ya faɗa shi yasa yake cewa ai dalilin da ya sa annabi ya samu matsayin da ya samu ai saboda hankalin ne to abin da ya faɗa mana a ƙarshe yake cewa idan ka kai bibiyar maganganun manzon Allah to za ka tarar da misalai da yawa za mu ba da misali bai kawo misali a cikin maganganunsa ba amma za mu ba da misalai daga cikin abin da yake mana isharar shi malamai suna cewa la ya لا يقول أحد ما bi amrin بأمر قال الأكل ليته نهى عنه abinda zai gwada maka babu wanda ya kai manzon Allah hankali ka dubi musulunci gaba ɗayansa ka dubi karantarwar manzon Allah gaba ɗaya babu ɗan adam da zai ce kai dama ma a ce wannan ba haka aka tsara ba har zuwa yau babu mutumin da zai wannan tunani ina ma a ce tsarin ba haka aka yi shi ba saboda yawan hankalinka har yau ba a samu wanda zai faɗi wannan ba saboda tsarin ya fi duk wani tsari da ɗan adam zai iya yi babu shi da kuma idan kamar yadda alkabu iya da faɗa idan kana bibiyar maganganu manzon Allah idan aka samu mutum ya zo ga annabi yamar tambaya idan mutum yawa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam maimakon annabi ya ba shi amsa sai manzon Allah ya mar ishara da ya yi aiki da hankalinsa mana kafin ma ya ba shi amsa sai ya masa wannan ishara kaga shi yana ba mu misali ne da cewar in dai kana bibiyar magana annabi zaka tarar da misalai da yawa saboda yawan hankalin manzon Allah yakan yi ishara ga mutane su yi aiki da hankali ma idan mutane su yi aiki da hankulansu za ma su iya ganewa ba ma sai an ba ka amsa ba misali na farko shine hadisin abu huraira Allah ya kada masa yarda abu huraira ya ce inna a arabiyan a ta rasulallah ahalin babiya wata rana wani balarabin ƙauye daga cikin mutane da ke zama a daji ya taho ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar da ta zo tana sunan abi dawud a arabiyan min bani fazara wani balaraban ƙauye ya fito daga ƙabilar banu fazara banu fazara suna zama a wani kwari da ake kiransa wadin rumma yana yankin najat gabas maso arewa da birnin madina wannan a zamanin jahiliya kenan kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taso musamman ya zo madina saraka bin nabi tunda mutumin ƙauye ne mutumin daji za a same shi da ƙarancin wayewa saboda ka yi daka tsawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sunan shi bambam dinu katada fa kada sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna imra'ati waladat gulaman aswada yace ya muhammad mata na ta haifi da bakar fata wa ankar tuhumi ni ban so ganin dan to anan malamai suke cewa lam annahu ankara kaunahu ibnahu bi lisanihi ba wai yana cewa ban so dan wato ban yadda da dan ba yana nufin cewa ba dana bane ba haka yake nufi ga manzon Allah ba domin da ya ce ba dana bane to babu shakka lakana tasrihan bil nafi qarara ya musanta dan da aka haifa mara to amma sai ya zama abin da ya kawo ta'ariban. ta'aridon shine mutum ya gindayo magana saboda a fahimtar da shi don a fahimtar da shi don haka ba wai yana musanta wannan dan akan ɗansa ne ba kaga kenan ya ce matarsa ta haifi yaro gulaman aswad wa ana abu yabu fa kai haifu min kaga ba wai yana cewa wannan dan an haife shi baki ni kuma fari ne ya za a yi zama ɗana to duk wannan bai taho a lafazin mutum ba da yake shi a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne masani kamar yadda alƙawar iyali ke faɗa mai hankali ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi ya fi kowa tausayi ya fi kowa sanin halayen mutane wannan mutumin ba ƙauye ne bai ma iya magana ba to amma tambayar da ya yi sai annabi ya fahimta tambaya ce yake yi mustafiyan anil hukumi ba kara ba ce domin annabi yana matsayin alkali kuma yana matsayin malami kaga mutum zai taho da tambaya saboda yana neman fahimta wani kuma zai kawo kara ne saboda matsala ta auku sai mazan Allah ya ce kaga yana gaya mara mata na ta haifi yaro baki kaga kai tsaye annabi zai ce masa eh Allah yana haka ai amma annabi bai gaya mishi ba annabi bai gaya mishi ba shine abin da alqabi iya da yake gaya mana sai manzon Allah ya ce halaka min iblin ko kana da raguma inda kake in ji manzon Allah kana da raguma saboda dama annabi ya sani balaraban kauye yana zama a daji ba shi da wata sana'a da kiwon raguma amma annabi ya mar bayan ne saboda zai gina wata tambayar kuma akan wannan kana da raguma kada sai ce na kware kuwa kada sai manzo Allah ya ce fa ma ya yaya launin raguman suke ne yaya kamannin su fa kala sai ce humrun gaba ɗaya jajaye raguman kada sai manzo Allah ya hal fiha min awrak a cikin waɗannan raguma babu wanda yake baki-baki wanda ke da duhun launi dukansu jajaye ne jazur sai ce a ah, inna fiha an ba shakka cikinsu. akwai wanda yake da baki da fari yana da launin kasa shi ba ja ba ne da sai annabi ya mar tambaya fa na tura zalika Aha, kai kana ganin ta ina aka samu raƙumi baki a tsakanin jajayen raƙuma ya aka yi aka samu kaga tambaya ya annabi shi kuma annabi yana mai tambaya saboda ya gyara fahimtarsa saboda amsa takaitacciya ba za ta gamsar da shi ba domin idan ba a mar wannan ba ƙarshenta zai koma gargin matarsa ta yi zanne ta haifa masa ɗa to sai manzon Allah da yake ya san haɗarin irin wannan tambayar bai ba da gajeren amsa ba bai ba da gajeren amsa ba sai da mar waɗannan tambayoyi saboda ya gyara zuciyarsa ya gamsar da shi wannan hukuncin Allah ne namar wannan tambaya tun da ai kai kana da raƙuma kana kiwo ka ce kuma raƙuman ka jajaye ne ya aka aka samu wanda yake da launin baki da fari manzo Allah ya tambaye sai ya ce to irqun nazaha la'am ya rasulullah yace ni dai a tunani na yiwa wata jijiya ne ta yi fizga da ta yi fizga shi ke wannan kuma raƙumin sai ya zo baki gashi kuma sauran duk jajaye idan aka ce eh, irkun na za'a al'aslu minan nasabi ya ne shabahahu da irkin shagara kamar jijiya ta bishiya kamar saiwan bishiya shine ya tahammar an yakuna fi usuliha ma huwa bi launin mazkur fajtazabathu kamar mutumin yana cewa asali a halittar raƙumai ɗin akwai wannan bakin to daga nan ne wato sai ita wannan taguwa ta fizgo wancan launi na asalin shi ne sai ta haifi ta kuni wanda ya zo da launi sabanin sauran to da ya faɗi haka kaga ya yadda nan asali a cikin halittar rakuman asali can akwai baki kaga ya yadda nan ana iya samun baki a ciki shi ne sai manzo Allah ce to la'alla haza irqun naza'ahu to dan kadin nan ma da yazo baki ba mamaki wata jijiyar ne ta ta firgo shi kaga kenan a can asali akwai baki a zuriyar ku da matarka ta tashi haihuwa sai ta sai jijiya ya fisgo wancan bakin shine sai aka haifa karfata a cikin 'ya'yanka ka duba irin amsar da manzon Allah ya bashi Eh, duk mutumin da yake da yake da shine abin da alƙabi iyar yake faɗa in je kana bibiyar maganar manzon Allah to za ka fahimci babu wanda ya kai annabi Muhammad hankali kaga annabi yana gaya masa kai amfani da hankalinka kurum za ka gane amsa hadisin nan yana sahihul bukhari babu idza arraba bi nafi alwarq walad hadisi na 1999 eh, yace riwaya sai ke cewa fala alla ibnaka fala'alla ibnaka haza na za'ahu ba mamaki ɗan kaɗin nan shi ma jijiya ce ta fisgo shi to shi ne wanda ya rawaito hadisin ya ce walam yi rahis lahu fil intifa'i minku kaga anan bai sassauta mar ya musanta wannan ɗan akan cewar ba ɗan shi ba ne ta akwai riwayar da ta zo da bayani don hadisin ya zo a littafan hadisi da yawa wannan riwayar kuma tana cewa inna bambama بن قتادة ولد له مولود أسود ضمضم بن قتادة أكا هيفا مسألة يارن كم بكي gashi gidan gaba ɗaya larabawa ne amma yaro sai zo bakar fata min imra'atin lahu min bani ijlil matarsa ya zamanto kuma kana kabilar banu ijil shi sai annabi ya ce hal kana daka min iblin ko ko kana da raƙuma kala yake na'am fama Ha, ga yamin launukan ra'kumanka, sai ce fi hal ahmar wal wa gairu zalika wannan riwaya kenan yace manzon Allah akwai jajaye akwai bakake akwai wani haka sai manzon Allah ce fa anna zalika to ya aka yi aka samu bambancin launuka ga ga raƙumanka kuma haka ne saboda haka in kana da tunkiya baka tana iya haifan farin rago. tana iya haifan farin rago shi ne manzo Allah ya to ta ina aka samu bambancin nan sai ce irkun za'a ba mamaki jijiya ce ta fisgo wannan haka laraba suke faɗa sai manzo Allah ya ce wa hada irkun za'a to shi ma ɗanka wata jijiya ce ta fisgo shi to an gama haka fa kadima a jahizu min bani ijil ƙabilar matan nashi sai wasu tsofi suka ji labarin abin da ya faru musamman suka tayi suka zo madina suka zo suka samu manzon Allah suka ce akhbarna annahu kana lil mar'ati jadda sauda ai matar mutumin in ji waɗannan tsofin matar mutumin daga cikin kakanninta akwai bakar fata waɗannan tsofi suka zo madina suke gaya wa manzon Allah a cikin kakannin matar akwai bakar fata kaga magana ta tabbata magana ta tabbata hadisi yana sahih bukhari kitabul ittisal bil kitab ah, bil kitab was sunnah babu man shabbaha aslan ma'luman bi aslin mubayyanin قد بين الله حكمهما ليفهم السائل حديثنا دبو شدة دا تقوس دا 84 هكا حديث na littafin ashabu sunan gaba daya na littafin al'imamu malik muwaka kan misali a sunanun nasa'i babu iza an raba bimra'atihi wa shakkat fi waladihi wa arada al'intifa'u ne hadisi na sahihu abi dawud hadisi na 2056 al'imamun nasa'i da ya kawo labarin shi wannan mutumin sai yake famin ajilihi a dalilin wannan abin da ya faru ka ba rasulullah haza annabi da yawan na hukunci sai malamai suka gane la ya juzo li rajuli an yan tafiya min waladin wuli ala rashi idan matarka ta haihu matukar matarka ta haihu wannan dan na kai duk ta yadda za ka yi ba za ka rabu da wannan dan ba wannan shi da hukuncin manzon Allah idan dai matarka ta haihu akwai aure a tsakaninka da ita to wannan ɗa ɗanka ne illa an yi tsuma an a fahisha abu ɗaya ke raba ka da wannan ɗan menene wannan shine idan ka ganta kiri-kiri tana zina ka ganta ba wai an gaya maka ba kai da kanka ka ga matarka tana zina to a nan ne za ka yi Eh, za ka yi li'ani wanda shi ke raba ka da wannan yaro amma a matsayin zato ba ka isa ba ka ce kana zaton wannan ɗaba naka ba ne don haka za ka je a yi tas na dna a gane yaro wannan duk abin da za ka yi ba zai raba ka da ɗan ba a sunar manzon allah duk abin da za ka yi yana kitabun musannaf al-hafiz abdurrazzaq eh, an muhammad bin muslim az-zuhri al-imam az-zuhri aka mar tambaya an rajulin waladat imra'atuhu waladan fa aqarra bihi matan mutum ta haifi yaro mutumin ya yarda ɗansa ne sun manafahu ba daga baya sai ya ce ba ɗansa ba ne ƙala sai ce yul haƙo bihi idan a ƙarra bihi wa da alafira shi dole wannan yaro na shi matuƙar an haifi yaron akwai aure a tsakanin shi da matan wannan yaron kansa ɗansa ba yanda ya isa ya raba kansa da wannan yaro inna makanatin mula'ana abinda ya auku a zamanin alai muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imamu zuhri yace mula'ana da ake alati kanat ala ahdi rasulillah in ka ji an ce an yi tsinuwa tsakanin miji da mata to abin da ya sa aka kai ga li'ani mijin ya ce ra'aitul fahishata alaiha sai miji ya faɗi wannan idan miji ya ce na ga matata tana lalata da wani ya gani ba an gaya mishi ba to magana ta tsari za a yi za a yi inuwa tsakanin shi da ita auren zai mutu ba za su sake aure ba har abada wannan yaro kuma za a raba shi da shi to shi da sai al'imamu zuhuri da ya faɗi wannan hukunci sai kawo labarin alfazari wannan mutumin da ya zo ya yi wa manzon allah tambaya kaga annabi ya ba da amsa gaba daya mutumin yana cewa shi matarsa ta haifi yaro baki kaga manzon Allah bai yarda saboda kawai launin yaron ya bambanta da launin uban manzon Allah ya a ah, to shi kenan ka zo ka kira matan a yi tsinuwa annabi bai haka ba manzon Allah ya ce matar kan matar ka ce to don haka ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar tara shafi na 444 ya ce kaga wannan labarin yana nuna mana cewa na ɗaya anna zauja la ya lahu al-intifa'u min waladihi bi mujarrad zanni kawai dan zato ba ka da ikon ka raba wani ɗanka wato da cewa ba ɗanka ba kai ka haife shi ba ba ka da iko ta hanyar zato ba zai yi ba na biyu wa annal walada yalhaqu bihi walau khalaqa launuhu launa ummihi ana tabbatar da ɗanka ne ko da launinku ya bambanta saboda abinda annabi ya faɗa ƙararra kenan kaga mutum yana cewa matarsa ta haifi bakar fata shi ko balarabe ne matar balarabiya ya aka yi haka ashe launin jinjiri baya sa ba da damar uba ya musanta cewa shi ya haifi wannan ɗa wanda za ka gani ta bayanin al ƙortobi wanda kafin shi ibnu rushdin ya faɗa la khilafa fin annahu la yahillu nafiyul walad waɗannan manyan malamai sun faɗa babu saɓani a tsakanin malaman sunna haramun ne mutum ya musanta ɗansa duk filafil alwanin mutaƙariba saboda kawai an samu bambancin launi ba ka da iko yace kal'adma wa sumra wala fil bayadi was sawabi illa idza kana qad aqarra bil wati ka'idar ita ce matar da ta haifi wannan yaron akwai aure a tsakaninku na'am bayan auren kun taɓa keɓanta da matan na'am to an gama in kun taɓa keɓanta ba cewa ake ka ba taɓa jima'i da ita ba ka dai taɓa keɓanta da mace idan ka ce eh to an gama don haka duk yaron da ta haifa wallahi ɗanka ne wannan shi ne hukuncin Allah to sai abu na uku ibn hajar ya ce wa fihi anna ta'rida bil qazl la yubditu hukm al qazl kaga wannan ya nuna cewa mutum dan ya taho ya samu alƙali yake bayani maganarsa ba ta tabbatar da ƙara tana iya ɗaukan ma'anar tambaya hatta ya ƙa'a tasirihu wanda sai inda bakinsa ya fito ya bayyana ƙarara yana tuhumar matansa saboda ya zanta tana zina amma dan ya faɗi wata magana da ke nuna tambaya ce sai a ɗauka a matsayin tambaya ba a matsayin hukunci ba domin da a ce a matsayin hukunci mutumin ya zo da wannan bayani a gaban mazan Allah eh, babu shakka da annabi ya sa an kira matan kuma ƙarshen ta abin da zai faru shine li'ani tsakaninsu to wannan misali guda ne idan ka dubi wannan misalin da kyau za ka fahimci annabi yana amfani da hankali wajen amsa tambayan sahabbansa manzo Allah yana amfani da hankali ne abin da alƙabul iya da yake tabbatar mana babu mai aiki da hankalinsa kamar manzon Allah wannan misali guda ne ga misali na biyu ga misali na biyu shine hadisin Abu Umama al wanda muna jin labari yace inna fatan shabban atan nabiyya wani saurayi ya taba zuwa ga annabi muhammad wani saurayi ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai ce kuma a gaban mutane ya rasulullah izalli bi zina ni kamin izini in ringa zina su kasan mutane kowa da irin hankalinsa bare kuma mutanen jahiliya wanda shi yake gwada maka haƙurin manzon Allah kaga ya ma sani cewa zina haramun ce ya ma sani kuma ya san hukuncin mazanaci to kuma ya san matsayin annabi wato da annabi zai marci zini yana ganin shi kenan shi sai ya dinga zinansa kuma babu laifi kamin izini in yi zina fa aqbala alqawmu alai abu umama al-bahili yace madarisu manzon Allah gaba ɗaya kowa ya daga ido yana kallon yaron nan ba jaruhu ana daka martsawa yau ga yaro mara kunya ya zaka irin wannan tambaya mahma kayya kayya wato hayaniya ta rude sai manzo Allah ya ce udnuhu ku bashi ya mato manzo Allah ya ce ku bashi ya mato kaga kenan ma yayi nisa annabi ya ce ku bashi ya mato na minhu qariban sai zo kusa da manzon Allah da ya zo kusa da manzon Allah sai annabi ya zauna sai ya zauna to ai kaga abin da ya kawo shi a masa izini da annabi zai ce ba zan yi ba ai kaga amsa ta kare amma annabi bai ba shi amsa ba sai ya ce a tuhibbuhu li ummika ko kana son zinan nan ga uwarka kana son a ce mahaifiyarka tana yi abinda kake so in ma izinin inda a ce mahaifiyarka tana zina zaka ji daɗi kada sai ce la'a ka kai ba zan so haka ba sai manzo Allah ya ce to ce wato ba za ka so haka ba yace la wallahi ja'alani Allahu ka na rantsa da Allah ba so uwata ta yi zina ba ina roƙon Allah ya sa in zama fansarka kaga akwai girmamawa saboda ka da gaske yake yi shi yana so amar izini ya yi zina da gaske ne to walam yaktafin nabi bil ikna bil uslubil atifi wannan bai sa annabi ya bar shi ba sai da annabi ya hada da mai al-iqna'u bil uslubil kaga ba amsa kadai annabi ya bashi ba sai da annabi ya hada da aiki da hankali wato annabi yana mar ishara kai aiki da hankalinka mana kaga ba ma amsa kadai bane to da yace ba zan so mahaifiyata ta yi zina ba قال سيما ذا الله يكي ya ولا الناس يحبون يحبونه بأمهاتهم yadda ba ka son mahaifiyarka ta yi haka ma duk mutane babu wani mutum da za ka gani wanda yake so a ce mahaifiyarsa tana lalata ta aiko na aka tsaya yaron ya kamata a ce ya ma samu amsa ko tun da ba ka son mahaifiyarka ta yi zina to da mahaifiyarwa za ka yi kada kai da ba ka son mahaifiyarka ta yi zina za ka yi da mahaifiyar wani ne shi yasa da ya ce ba ya son a ce mahaifiyarsa ta yi zina da sai manzo Allah yake to ai duk mutane babu wani mutum da ke son a ce mahaifiyarsa tana lalata kuma ai annabi abin da ya faɗa gaskiya ne don babu shakka ko karo ba za ta so a ce uwar ta shi ba ba zai yi ba to sai manzo Allah bai tsaya haka ba yace to afa tuhibbuhu li ibnatika ko dai yarka ne kake son a ce ta yi zina yarka da ka haifa a ce ba ta da wani aiki sai karuwanci kada so sai ce la wallahi ya rasulallah ja'alani aka ya ce wallahi ba zan so a ce yata ta zama karuwa tana lalata ba ina ina roƙon Allah ya sa in ga fansa gare ta ya rasulallah kaga akwai girmamawa ga manzon Allah dan sahabbai suna faɗin wannan kalma saboda nuna girmamawansu ga annabi Muhammad wani lokaci zaka da ce fidaka abi wa ummi wani lokaci kuma a ce ja'alani Allahu aka. to da yake ba zai so yar uwan eh, yarsa kai ba sai mazan Allah yake to haka ne wallan nasu yuhibbunahu li banatihim to ba kai kadai bane mutane ma da kake gani gaba daya ba sa son a ce ƴaƴansu suna zina to kaga kenan abinda kai ba ka so dan me za ka so kai ma dan wani saboda in dai za ka yi zina da wata ai yar wani ce duk da haka manzon Allah bai tsaya ba yace afa tuhibbuhu li uktika ko dai yar uwarka ce kake za ka yi sha'awar a ce tana karuwanci kamar misali yayarka ko kanwarka kaga an ba da misali da mahaifiya da yarka to sai annabi ya kawo yar uwarka yarka ko kanwarka kala sai ce la wallahi ja'alani Allahu fida'aka ba zan yi sha'awar a ce yar uwata tana zina ba Allah ya sa in zama fansa gare ta ya rasulullah kana sai manzo Allah yake walan nasu yuhibbunahu bi akhawatihi to ai ba kai kade bane ai duk mutane ba sa sha'awar a ce yan uwansu mata suna karuwanci suna zina nan ba dai annabi tsaya ba sai ki afatuhibbuhu li ammatika ko dai ka ne kake sha'awar a ce ta yi zina kaga da annabi yake ta ba da misalai yana kewaye shi idan aka ce ka kamar yar babanka ko kanwar babanka ita ce kake son a ce tana zina nan ma sai ce la wallahi ta Allah ne lahu fida'aka sai manzo Allah yake to ba kai kade bane walan nasu yuhibbunahu li ammatihi mutane da kake gani duka babu wanda ke sha'awar a ce gwaggonsa. yar uwan baban shi tana karuwanci nan ma bai tsaya ba to sai annabi ya ce afatuhibbuhu li khalatika ko dai innarka kake ganin babu laifi ka yi sha'awar a ce tana karuwanci innarka kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya nan ma yace la wallahi ja'alani Allahu fida'aka ba zan yi sha'awar a ce innata tana karuwanci ba kala sai manzo Allah yace wallan nasu yuhibbunahu li khalatihim to haka ma sauran mutane mutane ba su sha'awar a ce yan uwayensu suna karuwanci wannan kaga annabi ya gama kyawo hankalinsa dama abinda annabi yake mar ishara shine ya koma ya yi aiki da hankalinsa idan ya yi aiki da hankalinsa to babu shakka zai kyamaci zina idan da zai yi aiki da hankalinsa shi yasa annabi yake mar waɗannan tambayoyi to wannan yake nuna shi manzon Allah ba wai ya baka amsa kawai in eh, shi ne bukatarsa ba annabi ya dora ta a kan tunani na kwarai ya gyara maka tunani ya sa ka yi amfani da hankalinka wannan shi ne hikimar manzon Allah to da yake duk sahabbai suna ji ai kaga karantarwa ne gare su to bayan duk sun ji annabi ya fahimci wannan yaron da gaske yake yi kuma akwai alamar imani a tare da shi sannan akwai alamar fisgan shedan fa yadda ku alai sai maza Allah ya dora hannunsa a shi annabi da ya dora hannunsa akan shi sai ya ce Allahumma ghfir zambahu ya Allah ka gafarta zunubin yaron nan wa tahhir qalbahu Allah ka tsarkake zuciyarsa saboda shedan yana wasa da zuciya wa hafsin farjahu Allah ta tsare al'aurarsa abu umamatul bahili ya ba da labarin nan ya ce to sahabbai sun sa ido kan wannan yaro fakana layar fito ila shai'in ba'ad magana sha'awa kuma sai ban kwana da ita duk wani abu da ya shafi sabon Allah an yi ban kwana da shi saboda addu'ar manzon Allah hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad zaka gani a musallal da shafi na 256 yana silsilatu sahiha hadisin 370 kaga mun samu misali biyu shi yasa al-qadi ya yake cewa idan kana leka maganganun manzon Allah idan kana leka maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka zaka ga misalai na yanda manzon Allah yake aiki da hankalinsa yake aiki da hankali ta wajen karantarwa sai misali na uku wanda shi ma ya auku a zamanin manzon Allah labarin Husayn ana ce mar Husayn mahaifin Imran kana ji ana cewa Imran bin Husayn to da Imran da Husayn dukansu su sahabbai ne amma da farko shi Husayn din Imran ya riga shi musulunta yaron kenan sai zama ta da ɗin bai musulunta ba mahaifin shi ne walidi imran ya zama mutanen makka suna girmama shi sosai saboda yana daga cikin manyan mutane yana daga cikin mutanen da ke da tako suka zo suka same shi ta ce muna so ka je ka sami muhammadu al'amarin nan ya yi yawa saboda kana da mutunci ka ja hankalin muhammadu eh, ya daina abin da yake yi kaga su gani suke ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan tafarkin kwarai yake ba don haka ana neman mutum mai hankali wanda zai iya gamsar da annabi ya iya gamsar da annabi annabi ya bar abin da yake ya dawo a tafi a yi tabautan gumaka to ana ganin mai hankalin shine shine Husayn mahaifin Imran mutum ne mai basira mai hikima mai iya magana da aka same shi kallim lana hadha rajul ka je ka samu mutumin nan kamar magana da shi ba mamaki dalilin ka Muhammadu ya daina abin da yake yi fa innahu yadhkuru alihatana wa yasubbuhum ba shi da wani aiki sai aibanta gumakanmu sai zagin su to shikenan shi Hussein sai yace ya yarda da ya tashi sai ta majalisun annabi muhammad wani abu tun ana garin makka kenan kafin ba a yi hijira da ya taho ya taho majalisun manzon allah to da suka da ya zo majalisun manzon allah hatta jalasu qariban min babin nabi su kuma suna tare da shi sun biyo shi ya taho kusa da kofar gidan manzon allah sai suka samu guri suka zazzauna suka buya suna jira su ga sakamako to da wannan mutum ya iso majalisun annabi annabi yana ganinsa sai ya ce ausi oli sheik ku buɗa matsoho ya samu isowa zan allah ya ce ku buɗa mara ku buɗa nan in ya samu isowa gabana wannan ya nuna cewa majalisun manzon allah akwai girmamawa ga masu yawan shekaru fakala husain lokacin da shi husain din ya tawai zauna a gaban manzon Allah ya mar bayani irin abin da mutanen maka suka turo shi da shi ma hazan balaga balagana anka ka washi muhammadu wannan irin labari da yake isowa gare mu game da kai wanda yi musabbabin sa ne me yasa kai ba za ka bari ba me yasa anta tashtumu alihatana kana ta zagin gumakan mu wa tazkuruhum kana aibanta su domin dai san kai mutum ne mai hankali ya kamata ka bar wannan abin da kake yi to ka gani annabi maimakon ya bashi amsa nan ma sai manzon Allah ya mar magana wanda take sa ya koma ga hankalinsa manzon Allah ya ce ya Husayn na ji bayaninka amma ina da tambaya kam ta'budu min ilahi shin abubuwa nawa kake bauta annabi ya tambaye shi kada sai Hussein baban Imran sai yace Saba'an abubuwa guda bakwai yana bautan abubuwa guda bakwai har ma yayi bayani sittan fil ardi guda shida suna ƙasa wa wahidan fi samai amma guda ɗaya yana sama saboda ka inda za tambaye shi a cikin aljuhun sama a lokacin akwai Allah guda akwai abin bauta allolinsa guda bakwai ne haka ya gaya manzon Allah don mutumin makka baya tafiya babu abin bauta saboda haka za ka samu akwai dutse a jikinsa saboda bai kamata kai tafiya ba Allah ba ya ce to allolinsa guda bakwai ya ce kuma guda shida suna ƙasa ɗaya yana sama kaga ya faɗi a matsayin mai hankali ya riga ya faɗi amma duk da haka manzon Allah sai ya ƙara mai tambaya fa ayyuhum ta'uddu li ragabatika wa rahbatika yanzu kamar cikin allolin nan guda bakwai idan ka shiga tashin hankali wanne kake kira idan kana da wata bukata wanne kake kira kala sai ce allazi fi ya wanda yake sama ne banda waɗannan na ƙasa to ji mai hankali kenan da zai zo ya ma annabi wa'azi to sai annabi ya ƙara tambaya fa idza asabaka dhurr idan wata musiba ta same ka man tad'u wa kake kira cikin guda bakwai din nan yace wanda yake sama nan ma dai annabi tsaya ba fa idza halakal idan dukiyanka ta salwanta man tad'u wa kake kira yace allazi fi samai na sama kaga ya dinga gaya mar na saman na saman na saman da sai annabi yace ah fa yastajibu laka wahdahu ka kira shi kadai ya amsa maka ya biya maka bukata wa tushrikuhum ma'ahu sannan kuma gashi ka zo kake hada shi da wasu wajen bauta bayan shi kaɗai ka kira kuma ya biya maka bukata amma da ka tashi bauta sai ka hada da wasu guda shida yace arabitahu a shukri ka yadda da shi wato ta hanyar godiya amsa kafu an yi alayka alaika ko ko kana tsoro ne idan ka bauta mar shi kadai waɗancan guda shirin za su yi taron danki su buge ka menene ya sa kala sai ce la wahida min hataini babu ɗaya daga cikin biyun nan sai manzo Allah wa alimtu anni lam mislahu shine da kansa Imran eh, eh, Hussein baban Imran da kansa yake faɗa a bayan ya musulunta yace da aka zo daidai gaban nan sai na fahimci lam ukallim mislahu ban taba magana da dan adam irin manzon Allah ba ana zuwa gurin kawai sai basira ta bude gaba ɗaya a gabansa sai ga ashe shi ba karamin dodo bane ma yana ganin wani shi ne wayo ne ya zo zai ma annabi wa'azi sun ya gaba ɗaya ashe ya faɗi warwas bai ma san komai ba ba shi ma da basira to da annabi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hangi fuskarsa ya kuma gani zuciyarsa daidai wannan lokaci sai ya ce ya husayn aslim taslim sai ya aslim taslim ya ka musulunta ka tsira wallahi in baka musulunta ba ka halaka kuma ya riga ya sani saboda daga wannan misali mutum ya tabbatar batacce ne shi to sai ya fara cewa inna li qauman wa ashira to muhammadu ka san ina da dangi akwai manyan mutane suna ganin daraja ta manzo Allah ya dace shi ce ya husayn abinda nake so da kai ka musulunta innaka law aslamta da ka musulunta tuka kuka kalmatai zan gaya maka wasu kalmomi guda biyu duk abin da kake tsoron nan zai rabu da kai ka san da yawa abin da ke hana mutane musulunta wato shine tunanin yan uwa kana tunanin babanka kana tunanin mahaifiyarka kana tunanin wurin aiki sana'arka abokan hulɗa waɗannan su su ne shaidanu da ke hana mutum ya riƙi gaskiya amma zuciya ta sani shi ne maza Allah ya ce karka damu wannan ka musulunta yanzu zan sanar da kai kalmomi guda biyu tanfa'ani ka waɗannan kalmomi guda biyu za su amfani ka ta yi nan take sai shi mahaifin imran ya ce fa ma za a ƙuri mai zan faɗa manzan allah ya faɗa mar nan take ya faɗi kalmar shahada nan take ya faɗi kalmar shahada to sai annabi ya shuru kaga saboda annabi ya gwada zuciyarsa to ana nan zuwa an jima ya zama zan allah bai koya mar ɗin ba saboda imani ya riga ya ratsa zuciyar gaba ɗaya يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وأتني يا رسول الله كلمة بيون نفذ كلمة القواري إنا سوء كرن تدني كما قال الله يتكرق شوى اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي يا الله kai min baiwa na shari'ata ka bani shari'ata idan Allah ya baka shari'a to babu abin da zai raba ka da ita Eh, ba tsoron abin babu tsoron da zai raba ka da wannan shari'a shi yasa yace Allah kamin ilhaman shari'a in kamin ilhaman shari'a ya shiga raina ya ratsa raina to babu shakka ba abin da zai raba shi da imani sannan wa a'izni min sharri nafsi ya Allah ka tsare ni daga sharrin raina saboda ai ranka ne yake kulla maka sharri ya sa ma tunanin in naji in na ji gaskiya zan rabu da wane ta wannan duk sharrin na rai ne da annabi ya koya mar wannan yana yi an gama sai zama tunanin kowa ya fita daga ransa daga son Allah sai son manzon Allah da ko da dai wannan riwaya tana da rauni tana ba iku tirmizi hadisi na 3483 kamar wannan addu'a amma addu'a tana da kyau saboda duk kalmominta sun dace Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min sharri nafsi wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai akwai riwaya ta al-Imam hakim yana al a wannan riwayar annabi ya ce masa ka rika cewa Allahumma qini sharra nafsi wa azim li ala arshadi amri Allahumma ghfir li ma asrartu wa ma a'lantu وما أخطأت وما أمدت وما ألمت وما جهلت أقول رواية تقولكم قل اللهم إني أستهديك إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني shi dai Hussein ya faɗa saboda haka bai tashi daga majalisin manzon Allah ba sai da ya musulunta yani lam yakum hatta aslama al-imam al-hakim yake cewa hadisin ya inganta da ce to lokacin da ya musulunta ɗansa yana gudun shi ne ibrahim ai da ya tashi ya zabura sai ya rungumi baban shi fa kabbala ra'sahu wa yadayhi wa rijlaihi ya sumbaci kan baban ya sumbaci hannuwa ya sumbaci kafafu murna Allah ya shiri mahaifinsa manzon Allah yana kallo sai hawa yana zubo sai hawa yana manzo Allah ke cewa bakaitu min sani'i imrana na yi kuka saboda abin da imran ya aikata yace da kala husayn abu lokacin da babansa ya shigo majalisun nan wahuwa kafirun lokacin yana kafiri falam ya kun ilaihi imran amma lokacin da ya shigo majalisun imran dan ko kallon uban bai farkon shigowar mahaifin majalisun manzon Allah dan baya ma kallon sa manzon Allah yace walam yaltafi nahiyatahu kuma ya zama annabi yana kallo sun maganar da ake yi shi Imran baya ma kallon gefen da babansa yake yace baya ma juyawa ya kalli gefen da baban nasa yake saboda tsananin kin baban saboda baban yana kafiri mazan Allah yake falon ma aslama amma da aka ce baban ya musulunta qada haqqahu saboda haka haƙƙinsa kuma ya kare haƙƙinsa ya kare fa dakala min zalika riqqa shine manzo Allah ya ce tausayi sai ya kama ne to lokacin da Imran eh, lokacin da Hussein arada an ya khuruj lokacin da ya tashi zai bar majalisin manzon Allah sai annabi yake ce masa habbai qumu fashayyi'uhu ila manzilihi ku raka wannan dattijan har zuwa gida ku raka shi har zuwa gida ikraman lahu saboda girmamawa gare shi to dama kuma ya taho da wasu shedanu waɗanda dama suna wani lungu sun dan tsaya su ga za a gamsar da manzon Allah ya koma bautan gunki to sai ga Husaini ya taso Husaini ya taso ga gayyan sahabbai a baya to wannan da hange da hangensa suka ce sabba a kunga wannan mutumin ya riga ya san ɗari da tafarraku an karku ma bari ya iso kawai mu watsi saboda ka kowa tashi kowa ya kama hanyar gidansa wannan labarin yadda na karanta za ka ganshi a littafin ibn hajar al-isaba fi tamizis sahaba kuma ibn hajar yana danganta shi ga riwaya ta ibn kuzaima bi isnadi to wannan misali ne wanda yake nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da hankalinsa ta wajen karantar da al'umma shi Allah ka samu iya koyi da shi To akwai misalai da yawa amma lokaci ba zai kai don haka za mu karasa karatun za mu sa abin da ya rage mababi insha Allah alƙabi ya ce wa husnu shama'ilihi kyawun ɗabi'ar manzon Allah wa bada'i Asiyari, da tafiyar manzon Allah mai armashi idan aka ce tafiya wato sa halayensa shine yake rufe da siyarki wa hukuma hadisihi wa hukuma haka ne ko wa hikama hadisihi da kuma hikimomi da suka shafi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana nufin hikama wa ilmihi bima fi tawrati da ilmin da annabi yake da shi game da abinda Allah ya saukar a littafin at-taura wal injil wal kutubul munazzala da duk littafan da Allah ya saukar idan aka ce annabi ya san attaura ya san injil ya san duk littafan farko ai ba za ka nemi kuma wanda ya kai manzon Allah ilimi ba wa hukumar hukama'i da wato hikimar masu hikima duka annabi ya sani yarin umam da tarihin al'umomi shine siyar za ka ce siyar yana nufin tarihi siyarul umamil khaliya tarihin al'ummomi da suka shuɗe wa ayyamiha da kwanakin wato al'ummomi abinda ake nufi da kwanaki kowace al'umma za ka samu akwai wani tarihin da ta riƙe, akwai wani abu da ya taɓa aukuwa wanda ta riƙe shi a matsayin tarihi to wani shi ake ce ma eh, um, shi ne ake nufi da al'ayyam kamar misali a ce ayyamul arab idan an ce ayyamul arab ana nufin wasu kwanaki muhimmai a tarihin larabawa To ba na larabawa kadai ba duk al'ummomin da suka wuce manzon Allah ya san tarihinsu su wa barbal amsali da abin da ya shafi bugun misali misalai wa siyasatil anani da abin da ya shafi wato eh, gudanar da shugabanci na al'ummomi wata taqririr shara'i da tabbatar da shari'o'i wata asilal adali wato da mai da ladubba mai da ladubba asali shi ne ta'asil idan an ce ta'asil anan hin ja'alhu za aslin ta'asil al'adabi Nafisa shi ne mai da ladubba masu armashi da zamanto asali ga tarbiyya wa shiyamal hamida da kuma wato halaye wanda yake na yabo zai da aka ce a shiyam ana nufin haka ne ko yace ila fununil ulum zuwa ga fannonin ilimi ilmomi allati ittakhadha ahluha kalamahu fiha qudwa wanda masu bin ilmomin nan sun riki maganganun manzon Allah shine abin koyi wato ba ilimi ɗaya ba ilimi da yawa wanda zaka samu masu wannan ilimin sun ɗauki manzon Allah shine ainihin madogaransu shine qudwa abin koyi sai ya bada misali yake wa da ishara ta annabi wato shine abin koyi ya zama hujja ishara da annabi tana zama hujja sai ya bada misali yace kal ibara kamar fassara mafarki fassara mafarki ilimin gaba daya ya takaita ne ga maganar manzon Allah da isharar manzon Allah sai ce wa da abin da ya shafi ilimin likitanci wal hisabi da lissafi wal fara'id da rabon gado wal nasabi da abin da ya shafi ilimi na dangantaka ko gairi zalika mimma sanubayyirhu fi mu'jizatihi insha Allah ta'ala yace yana daga cikin abin da nan gaba za mu yi bayanin sa insha Allah wato wannan ya zo da bayani ne kamar shimfiɗa don haka abubuwan da za su zo a gaba za su zo da bayanin duk abin da ya faɗa a nan filla filla yace duna ta'alimin kuma wannan ilimin da annabi ya samu ba tare da ya koya ba shine ta'alimi wala mu darasa ba kuma bitansa ya yi ba wala mu a kutubin ba wai leka wasu littafai ya yi ba kutubi man ta taqaddama littafan waɗanda suka gabata ai ana samun ilimi ne ta karanta littafai to shi manzo Allah bai ma karanta ba walal julusu ila ulama, ulama'ihi manzo Allah bai taba zama da wasu malamai malamai mutanen da waɗanda suka rubuta littafai bal nabiyyun ummiyun shi annabi muhammad annabi ne wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba kasan wannan ya isa abin mamaki kuma wanda shi ne abin da allah ya nuna mana don ya tabbatar mana gaskiyar manzon allah ga mutumin da bai taba buɗe shafi guda na littafi ba bai taba zama gaban kowa ya yi karatu ba amma ya zo da ilimin da ya gagari duniya to kai ka sani ilimin ba na shi ba ne na allah yace bal nabiyyun ummiyun lam yu'raf bi shay'in min zalika ba a taba sanin sa da wani abu da ya shafi waɗannan ba kamar misali zuwa gaban wani yi karatu hatta sharaha Allah sadrahu har ta kai ga lokacin da Allah ya bude masa kirji wa abana amrahu Allah ya bayyana al'amarinsa wa allamahu Allah ya sanar da shi wa aqra'ahu ya karantar da shi yace yu'lamu zalika ana sanin wannan bil mutala'a ta yawan karanta littafai wal an halihi barura in dai kana bincike game da halin manzon Allah to a bisa larura wato dole ne zaka tarar da waɗannan bayanai da yayi wal burhan al qati wanda yake tabbatar da hujja ne katse dukkan wani shakka ala a akan cewar annabcin annabi Muhammad gaskiya ne nazarat wato ta wajen nazari fala nutsawil ba za mu tsawaita ba bisar dil aqasis ta koro labarai wa ahadil qadaya da kuma wato abubuwa da suka auku ɗaiɗaiku is majmu'uha dan gaba ɗayansu ma la ya akudu hasurin inda zaka tattara al'amura da suka shafi manzon Allah to kirge ba zai iya rike su ba la ya akhudhu hasrun ba za ka iya kididdigewa ba wala yuhitu bihi hiblun jami'un babu wata hadda mai tattaro al'amura da za ka iya daukan da za ka iya kewaye abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta na ilimi yace wa bi hasabi aqlihi gwargwadon hankalinsa kanar ma'arifuhu ila sa'iri ma allamahu Allah ta'ala to wannan gwargwadon hankalin annabi ya kasance daidai karantarwa manzo Allah daidai ilimin da aka samu kuma yake danganta cewa duk wani ilimin da aka samu din ya zamanto daga abin da Allah ya sanar da shi ne wa aqla'ahu alaihi kuma Allah ya tsinkayar da shi min ilmi ma ma yakunu abin da ya shafi ilimin abin da zai auku nan gaba wa ma kana da abin da ya riga ya auku wa ajaibi qudratihi da abubuwan mamaki na kuduran Allah wa azimi malakutihi da kuma girman mulki na Allah don Allah ya sanar da annabi ilimi mai yawa ilimin gaba da ilimin baya qala ta'ala Allah ya faɗa a suratun nisa'i wa 'allamaka ma Allah ya sanar da kai abinda da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah ta kasance mai girma gare ka sai ya ce haratil uqulu hankula sun kiɗime fi taqdiri fadlihi wai ta wajen kimanta falalar manzon Allah idan kana cewa za ka iya kimanta falalar annabi to hankalinka zai ne ba za ma ka iya ba ya sa ya kawo kalmar haratul uqul ya ce fadlihi alai saboda yawan falalar da Allah ya ma annabi Muhammad don babu mutumin da zai iya zai iya tattaro falalar da Allah ya ma'anai Muhammad ko dai a rubuce ko kuma ya kasance yana da shi a kwakwalwarsa ba zai yi ba ya ce wa al alsun kuma harsuna wato sun kasa motsi idan aka ce harisat sun zama bebaye harsuna sun zama bebaye harshe ba zai iya magana ba in dai harshe ne zai kirga falalar Allah ga manzon Allah ta wani harshen za a kai lokacin da zai kasa ma magana saboda yawan falalar manzon Allah duna wasfin ba tare da ya cimma wata siffa yuhitu bizalika wanda zai iya kewaye duka abinda Allah ya sanar da manzo auyan tahi ilahi ko ya iya karasawa ga yawan shi ba eh, alqabi iya yana nuna cewar babu littafin da ya tattaro falalar annabi Muhammad gaba daya babu shi a ce ga wani littafi da zai kirga mana falalar manzon Allah babu kuma babu hankalin dan adam da zai iya daukar ma yawan falalar da Allah ya ma annabi Muhammad shi yasa ya bada hujja da wannan aya ta 113 na suratul nisa'i wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah tana da girma gare ka inji Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول لك cewa to bisa ga bayani da muka yi idan mace ta haihu da aure wata uku kawai sai ta haihu ta to wannan ba ɗan shi babu shakka ittifakan malaman suna sun ce idan mace ta haihu kasawar wata shida da aure to wannan dan ba namijin bane wannan babu shakka tun daga sahabban ne Muhammad an samu wannan kan sayyidina Ali zuwa manyan masana daga cikin sahabbai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك